وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقرة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بديا ta tabbata madaukaki mai tsuwa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce wa ɗaya ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yau sha takwas watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Wannan rana ce a gare mu ta farin ciki, Allah ya raya mu ya nuna mana kewayowar wannan shekara da wannan ajimi na wannan shekara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya raya mu ya azurta mu da ganin wannan wata Allah ya azurta mu da azumtar lafiya ya karɓa mana abin da za mu yi a cikinsa abin da duk ake samu na alkhairi na lada na ɗancewa na kyantawa da rahama ya gafara Allah ya sa da mu a ciki Allah ka dace da mu a wannan wata Allah ka karba mana ibadun a sa'annan ɗan uwa mu sani wannan majalisi na karatun alkur'ani kamar yadda duk shekara muke maimaitawa majalisi ne na ilimi shi kuma majalisin ilimi yana da laduba wanda ya kamata da shi mai karantarwan da wanda ake karantarwar su ladabtu da wannan ladabtu wato ladubba majalisi na ilimi yana buƙatar wato yin niyya ta neman ilimi domin kare jin tsoron Allah ilimi na jin tsoron Allah ilimi da ake yi wanda annabi ke nema kuma yake neman tsari da kishiyarsa ilimi da annabi ke cewa Allahumma allimna ilman nabi'an Allah ta amfana da ilimi karantar da mu ka sanar da mu ilimi mai amfani ilimi da hujja ga mai shi ba hujja akan mai shi ba wannan na duba ɗan uwa muka duba kowane irin majalisi na ilimi na bukatar ladabi balle ladar ilimi wato majalisi na kuma muka ga girman alƙur'ani cewa zancen Allah ne maganar Allah ce wannan kaɗai ya isa lallai ladabtu da ladabi a wannan majalisi maganar Allah za a karanta alƙur'ani kenan ce daga cikin sukufinsa dole ne mu ladabtu da ladabi na ilimi sannan mu yi niyya kyakkyawa inda gida yayin da za mu taho mun taho neman ilimi ba don komai ba don mu dace da hadisi nan da manzo ke cewa man salaka ɗariƙan yaltami su ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna wanda ni ya ce wata hanya wani gwadabe yana neman ilimi a wannan hanya Allah zai sa a masa hanya zuwa gidan aljanna tun da ta fito da wannan niyyar neman ilimi kamar ta kama hanyar gidan aljanna wannan duk takon da za ka yi lada a daga darajar ka tankar zunubinka sannan kuma a ba ta ladan wannan tahowa da kai saboda haka wannan duka zai zo ne a ka. sannan za ka yi ilimi da niyyar kiyaye shari'ar Allah shari'o'i da Allah ya saukar ana sanin su ta hanyar ilimi domin shari'ar Allah tana cikin Qur'ani ana cikin hadisi wannan niyyar da za ka taho ka taho da niyyar ka san me Allah ya ce na ayi me Allah ya ce a bari ka bari wannan ita ma niyyar ce da za mu kudurta a farkon wannan majalisi sannan da niyyar ɗauke jahilci niyyar rafin jihar ta zo ne da niyyar ka sani abin da baka sani ba ka sani ko kuma ka sani a tuna mata? ko kuma ka sani a ƙara maka wannan ilimi naka wannan duka miyoyin da za ka su ne za su sa maka himma da kwazo da zan ba kashi in daga majalisi na farko har yanar da za a rike wannan majalisi ba larurar da ta fi ƙarfinka ba ba za ka fasa tun da ka san majalisi ne na ilimi ba wa'azi ba ne da yau za a yi gobe a fasa ilimi ne yau za a kama aya kaza ɗaya biyu gobe a tsora ta uku ta hudu har iya inda Allah ya kaddara mu karanta na ƴan uwa wato ainihin ya zo a cikin ingantaccen hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi wato zai kamata mai amfani da su wajen neman ilimi ne a ji walbasaru gani walfa'adu da zuciya waɗannan abubuwa sun zo a cikin faɗin Allah da ya ce wallahu a farja kumin mutu ne a cikin hmm. la sai shay'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah maɗaukaki ya ce ya fito da ku daga cikin tukunan iyayenku ba ku san komai ba kowa san da aka haife shi na jariri ko da ga idanu bai gani da idanun sannan ba kun baya ce ga zuciya kai kai komai amma daga baya Allah ya sanya masa jin ya sanya masa ganin kuma zuciyar aka sa mata yadda za ta sani ta kiyaye to sai Allah yake nuna wannan sababa da aka sa mana yalle za a tambaye mu a kansu ai me muka yi da su me muka gani da idan mu me muka ji da kullum qur'ani tafsiri wa'azi abin da Allah ke so da manzansa me muka ji me muka gani zuciyarmu me kiyaye duk za a tambaye mu إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا haji da gani da zuciya waɗannan abubuwan sai an tambaye su gobe kiyama ya kai da su to lallai mu farrafa waɗannan gabai da Allah mana ni'ima wani da za su amfane mu shine ilimi sannan abu na biyar ɗin uwa mai ƙoƙarin ɗauke jahilci ga wani mu in ka zo da niyan karatu kai ma ka sani wata ran karantar da wani ba ta ka ce ɗayanka ne abokanka ne ba ka san inda Allah zai kai ka ba wata ran tana nan kan kasu wani daga kurin kirayi yana tambaya kuma da ana tare da shi a nan da kan yanzu ya zama malami kai ma kai kyautata niyya ka kulla niyya kan abin da kake son kafura kila wata ran ka zama tambaye ta baya a kai wannan zai sa ka ƙara dagewa domin mai karantarwa malamai su ne likitocin zuciya ba zuciya wacce ta ake kaiwa ma likita ba zuciya ta ruhi inda imani yake ta hanyar malinta da ilimi ake gyara wannan zuciya abu na shida yan uwa banda ilimin da zamu da karatu da zamu ba akwai maganar aiki da karatu lallai wannan zamani na mu alhamdulillah ana karatu amma abin da muke roƙon Allah ya ba mu ikon haɗa iliminmu da aiki Allah ya ba mu ikon tabbata iliminmu ta bangaren tafiya A cikin ta zama irin shaman zo da sahabbansa haka nan ibadan mu zama irin shaman zo da sahabbansa haka nan akhlaq ɗabi'un su zama kyawawa irin na manzo da sahabbansa sannan mu'amalar su zamantakewar mu mu tsakaninmu da sauran bayi da zama irin ta manzo da sahabbai wannan duka zai sami wato ƙaggindi dine ta hanyar ilimi ilimin nan da za shi ne zai nuna mana kyakkyawar akida zai nuna mana kyakkyawar ibada kyakkyawar ɗabi'u kyawawan mu'amala duk muna so a karatu da za mu misali wannan kuma mai ƙoƙarin ya shi da saurin ɗan ƙwan domin annabi ya yi ce lari nuna a harukun hattarin jimba a hattarin jimba da aqidi ba ya tuku ne nafsihi imanin ba ya cika cikin sai ya soma ɗan uwansa a da yake soma kansa dukkan manan sai muke mu shiga aljanna da muke so mu shiga aljanna so ƴan uwa mu ma su shiga aljanna ƴan uwa sannan mu dace wajen kokarin sanya da ilimi ya da ne ta kowace fuska wacce take ta halarta ya da ne na ka zo ka ɗauka ka je ka koyar a'a ka ɗauka a wayar ka ka je ka tura ka ɗauka a social media a yaka. a ɗauka a rediyo a ajiyar a talabijin wannan zai taimaka mana wajen rage halin da muke ci ɗan uwa na ne Rakewa hali ne mara daɗi na ɓarna da fasadi da ake yi ba abin zai rage shi sai ilimi ya ɗan uwa shi ne wato zai rage ɓarnar da ake fama da ita ta hanyar ilimi da aiki da shi za a gyara insha Allah muka duba ya inganta a cikin kista ta wafakin manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi da su ba a zama makuki ba ba a zama a zauna a'a kokari ake ce a samar da shugabanci a kai shi kabarinsa a dora abin da ya bari ba tare da wani yankewa ba wa da abin da ke gaban mu ne kuwa idan fashin manzo bai sa aka zauna aka kankace ba mu bai koma baya ba dan ne yasa mu yanzu za ka ga muna kira abubuwan da suke hana mu neman ilimi to dole ne mu gyara 'yan uwa yadda za mu zama mun sami dacewa abu na takwas shine lallai mu zama cewa duk abin da muke yi mu sanya ikhlasi mana yin shi muke dan Allah ne muke yadda manzo ya koyar ka taho karatu ba dan ka ce ka zo ba shi ma mai karantawa ba dan ka ce na karatu ba ba dan ha kuma dan Allah muke mai karanta wanda masu sauraron Allah ya karkace riyoyin Allah ka sa sai muke yi Allah ya ba mu ladan abin da muke yi sai Allah sallallahu kullum da ikara aka aiko shi ikra ikara ikaratu wannan kalma da ita aka fara aiko manzo ashe mu ma lallai mu yi karatu yan uwa in muna so ayyukan mu su kyautata rayuwar mu ta gyaru kasan mu ta gyaru duniyar mu ta gyaru lahirar mu ta gyaru mu tashi mai karatu annabi ya karatu bai zauna ba kuma ya fitar da karatu da aka ce ya yi ya ce na lullufi tashi ka karantar daga nan bai tsara zama ba sallallahu alaihi wasallam ba mu ma babu zama a gaban mu tashi yan uwa mai ta karatun nan babu wani kasala ta tare da mu roƙi Allah ya ba ikon daurewa da jurewa da lafiyar da zamu karatu sannan kamar da na gaya mana ka ɗauka rijistar ta zo kai yadda take a aiki wacce take da ran da ta zo ta. rubuta ranar kila za a rubuta attendance na duniya ana kuma la'isu da za su rubuta ka zo kada ba ka zo ba kuma shi ke nan za a sa maka hafsan da ka zo ba sai ka ɗauka ka kara ma rijista kai wannan tafsiri kayan da za mu karanta za mu karanta su tare da kai Allah ya kare mu da lafiya Allah ya sa mu iya ɗan uwa jiha ta ci gaba shi ne garin Kano alhamdulillah gari ne da Allah ya azurta shi da malamai masu yawa da akan samu malaman duk suna fita zuwa wasu garuruwa tafsiri amma yanzu alhamdulillah ana samun wasu na a gari irin su da Tabashir, irin su Sheikh Usman irin su Professor Elman Sir da sauran suna nan saboda haka sai ya kamata in tana da hali da ke kan makaranta almajirai ce makaranta ce ta almajirai da muke lallafawa su ne malamai ni almajiri ne ta ka yan uwa wanda yake da lokaci da dama akwai malamai wanda suke fannin su in ka je don ka ilimi ba ka sami zuwa ba sai ka saurara a rediyo rediyo za a sa irin wannan farashi cikin Allah ya sa mu Allah ya tarfa mana abin da ka sani kokari ka sanar da shi a za mu tashi surar maryam ban sani ba surar ita ma tana da matashiya surar maryam yan kuka duba alƙur'ani mai girma za ku ga ita ce sura ta a jerin surori daga fatiha bas malamin ka taho a fahimta da kyau da saboda haka sunan maryam ya zo a cikinta da kisa ita maryam ɗin da yawa kusan kashi biyu bisa uku da wannan surar da an yi bayani ne na kisoshi na annabawa wato ainihin da ainihin annabi isa alaihi salam da mahaifiyarsa maryam da irin zakariya da ya haya. ko waɗannan an kawo kisansu shi yasa ta zama ta kunshi kashi biyu bisa uku kusan duk bayani ne na ta annabawa ana kiranta wato da irin farkon farkon da ta zo ana kiranta maryam suratu maryam kuma ya zo cikin hadisi ana kiranta da ta aya ayyin a komai ba saboda kistar hijirar sahabbai da suka zuwa Habasha suka je hadisin kistar wato Ummu Salama take cewa Ja'far bin Abi Talib ya karanta suratul Maryam wata ce suratul Maryam ba su ce ya karanta wato ka ha ya ayyin sadi ta faɗe ta da wannan sunan Abu yana da Ibn Abbas su ma duk sun kira su da wannan suna lokacin da wannan sura ta sauka ko kuma inda ta sauka ta sauka a makka kuma muna da surori da ake kiran su makiya, ko kuma surori da ake kiran su madaniya a jerin sauka kuwa ba jeri na sura a cikin ƙur'ani da muke karantawa ba malamai masu tafsiri na ulumul qur'an sun ce ita ce sura ta arba'in da hudu ta sauka bayan suratu kafiri da bayan suratu taha wannan jerin sauka nan jerin sauka daban jerin tarfijin su cikin alƙur'ani daban a cikin ƙur'ani ita ce ta sha tara amma a jerin saukawa ita ce ta arba'in da hudu sannan adadin ayoyinta malaman tafsiri mutanen wato makka da madina sun ci ayoyinta tafa'in da tara mutanen sham da kuma iraki kenan su kuma sun ce ayyuka tasa'in da tafa ana samun wannan tsakanin wurin malaman ulumul qur'an wajen da ayyukan alqur'an ko a cikin suratul fatiha za ku ga wannan sabanin wannan haka yake sannan abin da take karantawa ta cikin ta ta sa ta shi abin da ya shafi tsarkake Allah da bauta a kaɗaita shi da tsarkake shi daga jingina masa ɗa ko mata. Allah ya tsarkaka a jingina masa ɗa. Daga cikin abin da za ke mana bayani akwai bayani a kan tashin alkiyama da abin da zai faru lokacin tashin alkiyama da tashin hankali. Allah ya samu wani na ranar Malamai su ce ta zuwa ga matsayin alkur'ani da dare da kimarsa littafi zancen Allah wannan an faƙi a cikinta an faɗi kalma a rahmani malaman tafsiri cikin ce har su goma sha shida sunan Allah a rahman a kusan kagirai mushrikai su ba sa son sunan ba sa son sunan shi yasa Allah maɗaukaki don su masu rage aka faɗi kalma a rahman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 قال رب إني وهن العظم مني واستعن الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي آخرا فأغني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا نعم Allah madaukaki ya ce ka a ya ayyun sadi kalmomi ko harfa a kamar da muka je a baya harfa ne da aka buɗe wasu farkon surori na alƙur'ani da su malamai sun ce Allah fa alamu bi muradihi Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan harfa wasu malaman suka ce ai an buɗe ƙur'ani ne da su saboda su ne harfan da aka haɗa kalmomi na larabci kuma da su aka haɗa jirgin na larabci shi kuma alƙur'ani an saukar da shi ɗan abu biyu saboda ya zama shari'a hukunce-hukunce na na yi da na bari a cikinsa kuma dan ya zama mukujiza da ƙalubalantar larabawa tun na zamanin manzo har ma duniya har ta yau har ta gobe cewa ko akwai wanda zai iya zuwa da kwatankwacinsa wato sai ake ƙalubalantar su laraba da suka fara cewa za su yi irin shi za su zo da irin shi kafiran su kenan sai ake zuwa da harufa wanda suke magana da shi irin su alif na min alif na mara irin su nun irin su ka irin su sa da wannan irin wanda muka yi a ha ya ayin wannan harfa da su ake hada su ake kira hurufin italiya suna ake kira hurufin mabayani da su ake gina kalma suna a gina jimla malaman shi ke an buɗe ne cewa su da sunan wannan harufan da su ne ake hana magana ta alƙur'ani wanda aka sauka ma manzo ko su ma za su ɗauka su hada su kawo a gani kuma an kalubalance su ba su iya yi ba kamar yadda muka ji a tafsirin na baya a nan ma wannan sura haka ta zo da wannan harfa da wasu malamin su ta Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi da wannan harfa Allah ya ce zikiru rahmat rabbika abdu zakariya wato ambatan zikir hadihi zikir kenan malaman tafsiri su ce akwai hadihi za ka kaddara wannan shine ambatan wato ainihin rahamar ta ubangijin kai ma bawansu zakariya zakariya annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda ya aiko cikin annabawan bani Isra'ila annabi zakariya za mu ji kistarsa wato ɗan kaɗan daga ciki mabuɗe abin da za mu gane shi zakariya alaihi salam ya aure wato ‘yar uwan maryam mahaifiyar Isa alaihi salam dalili shine hadisin Isra'i da Miraj lokacin da aka tafi a manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ta tsaya ta biyu duk inda ya ce akwai kofa Jibrilu ke kwankwasa a cewaye ce ni ne je kofa ta biyu ya kwankwasa a su ce waye ce ni ne Jibrilu kai da wa kake tare ce da Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce an aiko shi ne da manzanci yace eh saboda haka shi kenan su buɗe suna bucewa sai manzo ya ga Yahaya ya ga kuma Isa alaihi salam yace waɗannan duk ya mata ne za ya mata ne ma'ana shi Zakariya ya haifi Yahaya wanda matar da take ‘yar uwar Maryam ita ce ta ya haya, sau da haka sai ya gansu a wannan sama ta biyu, annabawan Allah ya haya da kuma isa alaihi salam ne malamai suka ce wato ainihin idan yana auren ‘yar uwar Maryam alaihi salam. Malamai sun ce addu'a abin da ma za mu ji a nan na addu'a shi Zakariya lokacin da wato ita maryam mahaifiyar ta kance ba kance cewa abin da ta samu za ta yanta shi ya zama mai bauta mai hidima ga wurin ibada wannan ba kance da ke kuma kamar da ta sun kisar sai Allah ya ba ta ɗaya mace ba namiji ba ta ce aiki ga shi ya mace ba kamar namiji ba amma ta sauko ta kawo ma manya-manyan kula da addini na wannan ta? da ta nan ta ba ta to shi ne shi ƙura'a wa zai rike ta sai ƙura'a ta hauka kan zakariya zakariya shi zai kula da ita wajen renanta da komai nata da shi ne ya yi mata wurin da take zama wato mikrab wannan yadda suke zaman lokacin yana kai mata a jinki dan ya kai masa abinci sai tare da abinci kayan marmari yanzu kun san muna rani ko sai tare da abinci irin na lokacin damina in ya je kai masa lokacin damina sai ga abinci na lokacin rani haka yake su daga kana ya ce wannan daga Allah ya ce daga nan ya fahimci lallai wannan akwai wani abu tare da ita malamai su ce wannan abin da yake nan tun daga renanta shi ma yi kwaɗayi bayan ya yi shekaru bai sami ɗa ba musamman masu kama ita ba ta haihuwa shi kuma ya tuba sai yadda ya kamata ya roƙi Allah da ba shi haihuwa shi ne za mu ji kisar a nan zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya wato haza zikiru rahmatullahi abdahu zakariya wannan ambaton rahamar da Allah ya yi mabawan ne zakariya za mu ji a wannan ayoyin izina da da nida'an hafiya lokacin da ya kirayi ubangijinsa kira a da nida'an hafiya kira a koye halin ce rabbi inni wa hanal azumin minni lalle ya ubangiji ƙasusuwa sun yi rauni a gare ni wasu halar ra'su shaiba sannan kora ya da kaina walam akun walam akun shiwa ita rafi shafiya lallai ni ban kasance game da roƙonta mai ɗaya da tsammani ba ina da cikakken yakini cewa abin da na roƙa za ka bani wai ne ya sabbi ya min waƙaƙi lallai ne ina jin tsoron yanki a bayana wa ce an dara lallai matata kuma ta kasance bakararriya wa habli min lakum a bayan kaiman baiwa da kyauta ya ɗa majikinki daga gare ka ta bani kyauta ta ɗa wani risu risinin ailan yaƙo wanda zai gaje ni kuma ya gaje wato ainihin yalan yaƙo waje alhura kirabiya kuma ka sanya shi ya zama yardajje a wurinka waɗannan ayoyi ibn kafir ya bi su ya ƙara masu bayani da malaman tafsiri in muka duba kamar yadda na ce mana a asalin kisar shi annabi zakariya ya roƙi ubangiji ya ba shi ɗa wannan roƙo wani yanayi ne ya shiga na ya tsufa tukutuku wata kuma ya ba ta haihuwa wanda samun ɗa a irin wannan yanayi zai wahala amma duk da haka ya zama cewa yana matsayi Allah ya kamsa masa addu'arsa shi ne ibn kasir yake cewa shi zakariya alaihi salam ya kasance nabiyan aziman min an min anbiya'i bani isra'il a farko dai annabi ne sannan kuma annabin annabawa manya daga cikin kuma annabawa na bani Isra'il sannan Imam Bukhari ya yace annahu kana najjaran ya kulu min amali yadihi fi najjara ya kasance shi kafinta ne yana ci daga gumin hannunsa abin da ya sana'anta na sana'a su ta kafinta da ita yake ci yake sha ashe ka ga masu sana'ar kafinta su daina raina wannan sana'a tasu sana'a ce mai asali mai tushe wacce za ka ta halal in dai yi ce da ya kamata abin da aka baka na aiki kai ka bayar ba tare da kai ha'inci ba za ka ci halal domin da annabin Allah sana'a sake sannan da ya ce su ya yi tsaya a koye kira na addu'a kenan ya ce izina da rabbahu gida an hafiya ya kira su kira a afirke malamai suka ce wannan addu'a da ya yi a ɓoye da ya ce nufi da ita aka ce ina Allah ya alamul kalbar take bai su ma'o sautar kafe Allah yana jin wato ya san me ke cikin zuciyar mai jin tsoronsa kuma Allah yana jin sauti ɓoyayyen sauti ka bayyana a fili ko a ɓoye Ka Allah yana jin ka to shi sai a zaɓi asirtawa kowane ya san a asirce ma Allah na jin sa ya sa malaman su yana daga cikin ladabi yin addu'a a asirce in ba inda aka sai a bayyana ba amma kunuti da ta shigo azumin nan ta sallar turawihi kai ne neman. za a yi jan za ta kunuti kaga za ta hada addu'a ta a fili saura ma mu suna ji suna cewa amin yin ba wurare ba addu'a ta sada kari addu'a za ka yi ka da mahalicci. ba buƙatar kai ta kana tana sauki da ƙarfi domin shi ya zaɓi ya yi ta a ɓoye malaman suka ce ɓoyewan yana daga cikin lalluba na ƙara tsarkake addu'a da neman buƙatar ka wurin Allah domin ka ɗaga sauki kila so kake wani ya ji ka a wannan addu'a tashi akwai ɗan ƙadda kai inda ya ce walan akun bido a ita rabi shafiya rifan zama mai ɗaya da tsammani ba wato a malaman tafsiri suka ce shafi shi wanda zai addu'a ba a kai masa ba da fafe yake nan ni ba mai tafiya ba ne ina addu'a ana so ka sami yaƙini kada kake yin ta ka sakanta Allah zai karɓa maka karkari tana raba kafa tana so ko Allah zai karba ko ba zai karba ba wannan ba addu'a ba ce wacce ta cika laduban addu'a kan farko ka yanke Allah zai karba ma don addu'a mumini ba ta fasuwa kasa banza ko abin da ka roƙa a baka ko kuma a nan take ko a jinkirta maka kai can gaba kila dan jinkirta wa shi zuma ko a baka jinkirta da ka roƙa ko kuma a baka ladan na kika kawai ko kuma a ta maka ma sakamakon su gobe kiyama duka addu'a dai in ka yi ta ba ta zama wato ba tare da sakamako ba saboda haka lokacin da ya kira ubangijin sa koye ya san Allah na jinsa, saboda shi Allah yana jin wanda yake kiransa a koye da wanda yake kiransa a fili kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani wato kafin ma ka kira shi ya san abin da za ka kira shi abin ka roƙa ya san abin da za ka roƙa zai shi ya san abin da ke ƙarsuwa cikin zuciya da abin da harshe ya furta a fili da wanda ya asirta da wani da wanda kuma ya ɗarsa shi a zuciyarsa bai furta ba da Allah ya sai shi yasa ashe yayin da za ka yi addu'a don ta yi taɓoye ta yi koyi da annabawa domin shi ma nan ya kira ubangiji ne a ɓoye sannan kuma ya ƙero tsammani ya faɗi dalilin roƙon haihuwa inda ya ce wa inne kafin ne min waraƙe ne yana jin tsoron dangi a bayana malaman shi ce ‘yan uwansa sun shagalta da kasuwanci da neman na kai ba shi kuma annabi ne kuma yana so ya sami wanda zai gaje shi wajen annabta da karantarwa da ilmantarwa da shi yake roƙon Allah ya ba shi ɗa wanda shi ma zai zama annabi kamar shi domin duk aikin alheri ko ba yana so ya ga ɗansa shi ma yana wannan aikin alheri yasa yake kuma ma ɗaya aikin alheri za ka yi sadaka wani lokacin ka ba ɗan ka ba da sadaka don ka koya mai sadaka ko yaro da ɗan ƙarami in kai ka ba da dubu ɗaya ka ba shi naira ɗari ta ce mun gwamnati ba ta kai sadaka ba don komai ba ka koya mashi sadaka wannan shi ne addu'a da ya yi. ya Allah bayana nake tsoro kada radda ban da rai cikin ‘ya'yana ba wani wanda ya kama harkar ilimi da na ya yanke shi yasa nake roƙonka ka bani ɗa sai ce fa habli min ladunka waliyan kai man baiwa daga gare ka ta ta shine wali majibinci kenan wanda zai jibinci al'amari na na karantarwa da ilmantarwa da harka ta annabta a bayana da su ne wanda zai gaje ni a nan wurin gado iri biyu ne da gado na dukiya da gado na ilimi da su annabawa su abin da suke gadarwa shine ilimi kamar yadda muka san hadisi annabi ya ce na hannu al-anbiya la nurasu mu jama'ar annabawa ne ba ma gadar da dukiya abin da muke gadarwa shine ilimi haka zuwa wani ruwa yi eh, ilimi annabi ya gadar wanda ya nufo da shi ya sami gadan manzo yasa tana nan Najeriya tana ɗan Afirka tana nan sai ta da manzo sallallahu alaihi wasallam in ka kama harkar ilimi ƙoƙarin Qur'ani sanin ma'anarsa aiki da shi hadisi sanin ma'anarsa da aiki da su bisa fahimtar fata suka shiga da manzo kamar yadda nan ya ce ne wai rufinin aliya kaga a nan wurin cewa malamai su ce ga gado ne da zuciya. ba zai ce gaje ni kuma ya gaje wato ainihin iyalan yaku ba da zai ce yaƙin yaƙub wanda za su shiga da zuciyarsa ‘ya'yansa ba shi ɗan da zai haifa ba ka tsariya ya sa malam su ce abin da yake roƙo ɗan ya gada ya gaji ilimi da annabta irin abinda wato ainihin iyashe suka gada Ya sa can ma Allah ya ce shawawari ta Sulaiman Dawuda wato Sulaiman ya gaji Dawuda alaihi salam ya gaji ya gaji annabta wacce shi ma abin da yake nan wannan shi ne abin da ya kamata kullum uba ya ta ƙoƙari na gadon ma ƴaƴansa abin da zai amfane su duniya da ilimi gadon masa alkhairi yasa duk abin da zaka tara bayan ka na dukiya babu laifi amma ya da lahi da kokari ta gadon musu da ilimi na addini da na zamani gidan su san rayuwa wannan ayar babbar hujja ce a gare mu uwa a wanda wannan za mu ga cewa ibn kasir ya kara bayani cewa da yake ya risini bai risinin ali ko wato ainihin a nan wurasa ta ilimi ginan ba ta tsayawa a iya wanda ba su da alaƙa ta haihuwa zai zama malami a ɗayansa ba su ɗan iliminsa ba wasu can almajiransa na ma wasu garuruwan zo sun yi karatu sun gaji iliminsa haka za su gama gabatan mu Allah ya ji kansu wasu ɗan ilimi sun ilmantar amma sai ka ga 'ya'yansu su ba ilimin ba sun samu wani shabgar wasu ayyukan na al'umma sai a gode ma Allah amma shi ne ba a da shi yasa za ka ga wanda ya yi kuma sai kowa ya yi malami duk ilimin sa ya mutu ba a ɗauki ilimin a raba ma ƴaƴansa na ilimi shi tashe shi yasa wato ake so 'ya'yan malamai su yi karatu don su gaji abin da ke gidansu haka nan ‘ya'yan kowa ma su ilimi, kuma shi ilimi shi ne tushe na arzikin duniya da lahira. Ƙarshe ne da wasu ƙalufu rabbi rafiya, Ne addu'a yake rufi ne wani rufi min ali yaƙuba ne ce wajen alhu rabbi rafiya, Allah ka sanya wannan ɗan da zan haifa ya zama yardacce a gare ka kuma a wurin Yarda malamai suka ce ta abu uku ce so ka sami yadda Allah Allah ya yarda da kai ta bangaren Ba ka wato kumfiji tsakaninka da Allah babu shirka Allah ya karfi ta shi da kai da bauta sannan ibada tsakaninka da ibada da take mai tsakaninka da mu'amala bayan Allah wato akhlaq nan mai gaskiya ne kai mai rikon amana mai haƙuri duk wannan ɓangarori da ta sami yardar Allah ta sami ta al'umma shi ke nan ka dace wannan addu'a ya yi ma ya ce marabiyan indaka wa inda kalkika wa hibbuhu wato tuhibbu wa tuhabbibuhu ila daidai ne dinihi wa kalkiwa wa kulkihi ya roƙi Allah kamar da ibnu kasir ce Allah ya yarda da ya zama yarda a wurinka ta ɓangarori da na faɗi Allah ya da kai ya fi su tauhidin ka ka musu tauhidi da kalmar shahada Allah ya da kai ka cuci kowa shi ne wa inda kalbita tsakanin da bayi ba ka cutar su yau abin da muke fama da shi ke nan wanda musulunci ne yan uwa banda alaƙar mu da Allah akwai alaƙar mu da bayi. Kyakkyawar alaƙar ka da Allah za ta iya cuta aljanna. sannan da kyakkyawan alaƙarka da bayi alaƙarka da Allah ta kai tsakaninka da bayi akwai cuta zai iya zama kan da gari wajen rashin shigar a janna ka ji Allah kai sallah kai azumi kai haji kai komai amma jika ka zalunci bayi da alaƙatar da kai misali daga wannan misalin sai a kwashe wancan duk abin da kai a basu waye gari ba da komai kaga a nan wurin ya zama baka faɗi yadda bayi ba shi ya sa sai roƙa masa yardar ta da yardar bayan ka. wato wannan matsalar shi da ke wa mu gyara mu'amalar mu yau ba ka cutar kowa ba ka zagin kowa ba ka yi kowa ta haƙi sannan kuma yadda guda tana kyauta ma wallahi za ka samu da Allah kuma Allah zai soka kuma zai sanya soyayyar bayan Allah gare ka sannan Allah zai yi da ka kuma zai yi da ka kyawawa wannan ita ce zuwa da mai manya-manyan addu'o'i maɗan da yake roƙo Allah ya bashi me ne a ne gaba ya addu'ar ta sami shiga ko kuwa ya Allah ce إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب wannan shan hayoyi malamai sun faɗi fa'idoji da ake samu wasu su ce ababen da aka karanta a cikin ayoyin wasu ce hidayatul ayat wasu ce fawaidul ayat wasu ce ma su kai malamai kan ambata yana da kyau mu ma mu dan dauko abin da suka faɗa a tafsirin su Daga shi wato kasancewar bawan Allah ya zama cewa kullum abu biyu yake ake so mu samu wajen Allah mu sami kauna ce ubangiji a gare mu amina ke ce ma Allah ya suka wankana sun wannan shine kai ma ka so Allah sannan ka kankan da kai ga Allah kar ka taɓa daga kai ka ce kai wani ne da iliminka ko da kuɗinta, ko da ta, ko da ka ko da kisarka to su dusar da ka kankan da kai ga Allah Ko Allah zai so ka kuma zai daga ka Ko mun fahimci wannan ayin nan wani biyu shi ne ya waje babawa na Allah subhanahu ta'ala ya zama cewa yana roƙonsa da ikhlasi tsarkake wato ita addu'a kada ka raba wajen addu'a ka yana roƙon Allah kuma waje ne akwai wani aljani da ka dogara da shi ko wani malamin shubu ko wani boka ko wani ɗan ya zama Allah shi ne abin roƙonka shi kake nema wurinsa shi yasa Zakariya alaihi salam in suka duba shi yake sa roƙi Ubangiji shi shi kaɗai kuma a sunta kamar da muka ji ba tare da ya haɗa shi da kowa ba sannan cikin dukkan addu'a kamar yadda ayus ta nuna mana shi ne wato bawa ya nuna rauninsa sada kake addu'a ka kankan da kai ka yi maringace ka nuna kai mabukaci ne fakiri ne miskini ne ba ta da komai ba ta da ƙarfi ba ta da wannan Allah ake ma wannan 'yan uwa ba wani bawa ba mu haka cikin ladubar addu'a ne ka nuna kasawar ka Allah shi ne isasshe na dubba na hudu shi ne wato shi mai roƙo ya rika tuna ni'imar da Allah ya masa kada za ka roƙo ka tawassuli da ni'imomin da Allah ya maka cewa wannan ni'imar ita ma tana kama kafa ita Allah ya biya maka bukatar ka kun ga yanzu muka kalla halin da muke ba mu zaune wannan zaman da muke nema ce azumin nan sai aka yi rizabin ɗan sanyi ya ɗan ɗage sana aka dawo da shi yanzu azumin nan da rana ta bude sai daɗi sai mu gode ma Allah yana nema ci ba ba nema ba ce ku kari rika tuna ni'imar in ka gode sai ka ƙara kusanta zuwa ga Allah ka daɗa roƙonsa wajen nemomi da ya maka sannan wato kullum duba maslahar addini ita kamata ka damar da ita ba maslahar kanka ba Nabi Zakariya yana roƙon Allah ya ba shi ta. ɗan ɗan ya gaji abin da yake na annabta da karantarwa kaga damuwarsu al'umma ba damuwarsu ba ya tara dukiya ya ban mata ya mutu ya je game da hisabi a'a ya sami ɗan da zai ɗora abin da yake kuma kana aikin alheri Allah ya baka ya'ya da za su ɗora yanzu harkoki din nan na siyarwa azumi harkoki na sadakoki na lokaci ka da ‘ya'yanta in kana da rai ka ga sun fara za ka ji daɗi ko za ka ji ba kana harkar karanta ‘ya'yanta kai suna yi za ka ji daɗi kana ganin ko ba ta za su ɗora kenan wannan haka ake so mu ce fifita maslaha al'umma ke da tashi sannan annabawa ‘yan uwa kamar da muka faɗi suna gadar da ilimi ba wani abu na duniya ba sannan za mu tabbatar ayyukan tabbacin manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam sai shi ya kafa labarin wanda kisa bai san ba a zamaninsa annabi zakariya ya rayu ba amma an kawo mana ga cikin qur'ani muna karantawa ana ci gaba Allah ya ce ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya ya kai zakariya lallai muna maka bishara da ta kuma ɗan ma da za ka samu sunansa ya haya a ji wani wani tsarin ta goma shi kenan mun karba addu'ar kenan kamar Allah yana gaya mana addu'ar da zakariya ya an karba masa har ma ana masa bishara da ta kuma san ma ga fa sunansa sunansa zakariya ya ce lamna da annahu min qablu sariya ba mu sanya wani da ake kiransa wato ya haya makasinsa ba wani ɗa mai suna ya haya kafin shi wannan ɗa da za mu baka an gane da kyau wannan aya in kuka duba za ku ga ta kunshe amsa addu'a da Allah ya yi ma wato ainihin zakariya alaihi salam Allah ya amsa masa kamar yadda can ya zo a cikin suratu al Imrana Allah ya ce hunalika da a zakariya rabba a wannan ne lokacin zakariya ya kira ubangijin sai roƙai kale da rabbi hable min ladunka tayyiba ya ubangiji ina roƙonka ka bani daga dare ka zuriya wacce take mai tsarki innaka same udu'a lalle kai mai jin addu'a ne fanadar fil mala'ikatu can kai mala'ika kira sama na mala'ika jibril kenan in mala'ika nan jantin shi ne amma jibrilu ake nufi yake Rashi, shi wa huwa qa'imun yusalli fil yana cikin wannan ɗakin bauta ɗakin ibada yana sallah jibrilu ya kira shi annallahi yubashiruka bi haya lalle Allah yana maka bushara da ta sunansa ya haya musaddiqan bi kalimatin wanda zai gaskata kalmar nan Isa alaihi salam min Allah kalma ce daga Allah Allah ne wato bisa ainihin yana da cikin halittu na Allah subhanahu wata'ala ko manzon Allah sannan kuma wa sayyidan zai zama shugaba shi ya haya kenan wa hasuran sannan zai zama wanda yake nisantar mata ne wa nabiyyan min salihin kuma zai zama annabi daga cikin salihan bayi wannan waccan cikin suratu Ali Imran kenan ƙarin bayani akan ita wannan aya ɗin kun gane da kyau a can cikin suratu a fijin Allah cewa yi wato ne ala an masaniyar kibaru ba matu bashirun kan wato bambancin addu'a da zakariya ya yi da kuma addu'a da wato annabi ibrahim shi annabi zakariya ya yi addu'a ne su ya ci masa a kuma matarsa ba amma kuma ne addu'a Allah ya ba shi ɗa kuma Allah ya amsa masa muna ganewa saboda haka wannan addu'a an amsa masa Ya bayanai kuma masu ɗauka karatu suna nuna lokaci ya tafi mun sani baya za a yi wannan ayar dai a na so a ci da mun ƙare ƙarshen ita kastar tashi amma dai yanzu mun shiga cewa addu'a an karɓa masa amma masu bishara za a ba shi ɗa sunansa sama ya haya kuma mun ji a wata surar gashi amma bashin kuma ya tabbata an gane da kyau to za mu tsora insha Allahu! karatunmu na gaba dalilin hakuri da za ku yi masu ɗauka ana ɗaukawa a rediyo sun muka muka ƙara masu rediyo su yi cikin nan babu daɗi a ne da kyau ko da ka uwa su yi haƙuri ya sa muka ce makarantar ta zama ta ilimi yadda muka tsaya ba sauri muke ba aya ɗaya biyu ta samu da gobe sai mu tsora aya biyu ta samu haka dai ya zama cewa kamar da bara muka karanta sirrin tashi muka karanta muka karanta sun su duka kowace sura ɗaya muka gama ka san me ka karanta sada da koma kana murata ta ka san me aka ce a tafi. bari za mu tsaya 'yan uwa da fatan Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sa Qur'ani ya cece Allah ya ba mu wato da da al abin da ke damu mu a irin waɗannan lokacai da wasu a muna so mu ka ne da lokaci na wannan wata da ibadan mu ta wannan wata Allah ya yi mana azumin mu da muke ya mu laili da koke a karatun na alkur'ani Allah ka san halin da muke ciki na damuwa gobara da aka yi Allah ka mayar musu yanayi na kashe-kashe da ake da ta'adanci Allah ta yi mana jinashin da ake Allah ta yayi zubar da jini ababa da ake wanda rai ba ta so muna tawassuli da wannan lokaci Allah ta yayi mana shi Allah ta samu mana zaman lafiya wannan kafa ta Allah ta rufe da hannun shugabannin Allah ta ba su ikon yin daidai Allah ta ba su mashawarta na kwarai wannan ibada da za mu yi da muke yi ya Allah ta karɓa mana Allah ta biya mana bukatun mu na alkhairi masu a neman addu'o'i ta gida da masu sauraron mu duka Allah ta fi mu sanin bukatar kowa bayan ta ne wurin ka cikin nema kai ne mai shi kai ne mai akwai Allah ka biya mana mu na alkhairi Allah ka yayi mana damuwa Allah ka mana jagora Allah ka sa mu cika da imani an yi rashe-rashe da yawa na yan uwa da dangi da abokai daga bara zuwa bana muna roƙon Allah ka gafarta masu Allah ka yaje masu ko kuma Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ya sa ya zama kafara a gare shi a kan wasu ce a sanar saboda kila wani zai ƙara sauraro dan ya ji ko wani wurin da ya kuce mai bai ji ba kuma ya faɗa mu wanda bai ji bai ji kafafi da za su ɗan yaɗa wannan karatun da muke ɗan jaɓaɓɓakawa akwai manara fili. a kaga sun sa daga karfe biyu zuwa uku na rana manara tv wani akwai suna tv kano akwai daga uku zuwa hudu na yamma sannan akwai gidajen rediyo akwai rahama rediyo mai da aka saba daga takwas zuwa tara na safe ka tashi ka kan farka sannan za a yi in kai kaji daji sai a kwaɗe ta da su arewa rediyo kuma daga tara zuwa goma na sati idan na takwas zuwa tara ya kuce ma sai ka tare tara zuwa goma a arewa rediyo sannan akwai kalin shi rediyo kuma da dare kila an gama turawihi daga goma zuwa sha ɗaya na dare shi kuma ba su sa waɗannan wanda suke akwai masu cewa tsawika wanda suke cikin gari suke tsayawa duk dai ka sanar da wanda bai ji ba sannan whatsapp sun sa akwai namba 081 kila ka ɗan ɗauka ɗan kila nan ma ka ke tura ma wani 081 00 52 xxxx guda hudu zai saurin hajji haddacewa kenan ko? kaga x1 0 ka 0 x ko? ana sa 0 x ko haka ne? ba a cire x ɗin kwa?